lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar lahadi biyu ga watan ramadan jiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida daidai da biyu ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar a wannan safiya Allah cikin rahmansa ya sake tara mu domin ci gaba da darussa da muke gabatarwa a dukkanin watan Ramadan ga iyaye mata. Wanda insha Allahu kamar yadda bayani ya gabata a wannan karan za mu ranka yin wato yin darussan mu ne a ranakun Lahadi insha Allahu. Muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu ya kuma karɓa mana mu Muna yi wa iyaye mata barka da mu watan ramadan mai albarka domin babu shakka wanda allah maɗaukakin sarki ya sa ya riski wannan wata mai albarka to ya samu wato alkhairi masu ɗimbin yawa abinda kaɗai ya rage mishi shine ya yi ƙoƙari ya dage tukuru wajen ya ga ya yi ayyuka da allah maɗaukakin sarki ya umarni da su ayyuka waɗanda zai samu kusanci zuwa ga allah maɗaukakin sarki da su a wannan karin insha Allah za mu yi darussa ne a cikin wasu risala da wani dan uwa Muhammad amin Zakariya wanda aka fi sani da Abu Ammar ya aiko mana a matsayin kyauta wanda ya zo mana da shi tsaraba daga birnin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama garin Madina wannan dan uwa Abu Ammar dan uwa ne wanda ya je karatu a wannan katafariyar jami'a ta musulunci ta madina Wa Allah cikin kaddarawarsa ya sa ya kammala karatu lafiya kuma ya dawo lafiya shine ya zo mana da waɗannan tsaraba wanda insha Allah gashi za mu fara cin moriyarsu Allah ya saka mishi da alkhairi a gashi kamar da za ku gani da rubutun hannunsa ya sa ihda'un min abdul fakir ila afwi rabbihi wato tsaraba da ya kawo daga wani bawa wanda yake matsanancin bukatuwa zuwa ga afuwan ubangijinsa ila akhil aziz zuwa ga dan uwa muhammad shitu abdulkadir yayin nan ya sa kwanan wata a ranar sha bakwai ga watan biyu wannan shekara ta bature 2025 kun ga watan da ya gabata kenan da haka muna ƙara yi masa godiya Allah ya saka mishi da alkhairi to a cikin waɗannan rasailin suna da yawa gaskiya to shine ni kuma sai na shiro mana waɗannan wanda ina sa ran muhazarat mu na wannan watan Ramadan insha Allah a kansu ne zamu yi dabdala na ɗaya wanda shi za mu fara tattaunawa a yau risala ce daga wato a wani babban malami da ya rubuta game da muhabbatullahi wato ƙaunan Allah sai ce wal asbabul jaliba laha da kuma dalilan da ke sa bawa ya samu ƙaunan Allah sai kawo ayan alkur'ani fadin Allah madaukakin sarki wallazina amanu ashaddu hubban lillah haka al'amarin yake waɗanda suka yi imani su ne suka fi kowa matsananciyar wato nuna ƙauna ga Allah maɗaukacin sarki Allah ya sanya mu daga cikinsu. gashi yace al-idadun malamin da ya tattara ayyukan al al'ilmi al-ilmi bi madari ilmi wato wasu kamar ka ce ministry ne na cikin gida a ƙasar saudiya suke aikin tattara waɗannan ayyuka da haka in kuka gansu za ku gansu silsila ne masu yawa kamar misali wannan yanzu shine na ɗari biyu da tamanin a cikin jerin silsila wannan kuma shi ma wanda za mu zo mu bi insha Allahu shine na saba'in da bakwai shi kuma wannan na biyun zai yi batu ne game da silatul arham sadar da zumunci wattahziru min qati'atiha da kuma tsawatarwa game da wanda yake yake zumunci yayin yasa fatawa zamu ji fatawar malamai hukumun hukuncin wannan sada zumunci da kuma hukuncin wanda yake yake zumunci mawa'izun da kuma wa'azantarwa ga al'umma musulmi shi ma gashi nan al-i'dad al-qism al-ilmi bi madar al-watan markaz khidmat mutadirina bilkitabi a kasar riyad riyad ta kasar saudiya nan ne inda ake waɗannan ayyukan na ukun su insha Allah wanda a ciki ne muke sa ran zamu tattaunawa na ƙarshe shi kuma gashi suka sa mishi mukhtaratun min shiwaratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'al mar'ati wato wasu zababbu daga cikin irin yadda manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake tattaunawa da mace to anan abin da yasa muka zabo mana waɗannan na farko insha Allah ina ganin kowanne dan adam musamman musulmi wanda ya imani da Allah to abu na farko da ya kamata a ce yayi buri shine ya zama ya samu kaunar Allah domin duk bawan da ya samu garantin cewa Allah na kaunar shi ai shi karta shi ta yi kyau to wace hanyoyi ne menene sirrorin da zaka samu kaunan Allah shine abin da zamu tattauna kun ji abin da ya sa muka zafin mana wannan kenan musamman kuma gashi mun wayi gari muna cikin watan Ramadan wata mai albarka da ya kamata kowa ya dage tukuru yayi aiki domin ya samu shiga a wajen Allah wata ne da Allah madaukakin sarki yakan yin gafara ga bayinsa wata ne da Allah madaukakin sarki yake yanta bayi daga wuta wata ne da Allah madaukakin sarki ya sanya daren da in aka yi aiki a cikin daren zai ba mutum ladan ayyuka na watanni dubu kaga ashe a irin wannan wata ya kamata mu ji waɗanne sirrori ne ke sa mutum ya samu ƙaunar Allah kuma yi wato shi ma ya ƙaunaci Allah shi yasa insha Allah za mu yi mana darasi a cikin wannan su kuma waɗancan sauran su ma idan muka zo za mu yi wato yi darasin su za mu yi tsokaci akan abin da suka tsosa insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu tafi kai tsaye zuwa ga bayanin da ke cikin risalar tare da cewa tsakure za mu yi mana saboda kun ga ranakun lahadi ne kamar yadda muka ce kawai muke da su a wannan shekarar da za mu rinka gabatar da muhabara to wala Allah mu samu kamar zama biyar kenan ko idan aka iya samun lahadi guda biyar a cikin wata, da aka za mu yi mana tsakure ne kuma mu yi mana nuni zuwa ga wasu gabobi masu muhimmanci insha Allah kai tsaye suka ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai alhamdulillahi alladhi dabbara fa ahsana tadbira yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda yake juya al'amura kuma yake kyautata yadda yake jujuya al'amura ba da cikin juyawan al'amuran da Allah yake yi ba da yanzu babu cikin wata Ramadan kun ga bara kusan shekara ɗaya kenan muka yi su allahumma an gama azumi to Allah sai ya kaddari mu muna daga cikin waɗanda za su sake shaida wannan shekara ne da muke a shi akwai waɗanda da dama da su muka yi bara amma yau babu su kaga wane ne ya tsara mana wannan Allah ne madaukakin sarki sai ya kamata mu gode wa Allah to Allah shine mai juya dare da rana mai juya wata da ainihin wato mako ne juna ne jujjuya ranaku da ainihin wato a shekara to gashi Allah ya juyo da mu mun sake zagayowa watan Ramadan Allah mun gode maka Allah kai mana karin wannan baiwa naka suka ce wa salatu wa salamu ala al-bashir nabi ira da amincin Allah su tabbata ga akan wannan ne al-bashir din nan wanda kuma yake gargadi ga ainihin wato bayin Allah wasirajun munir wanda shine fitilla mai haske nabiyuna Muhammad annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala alihi tsira da aminci tabbata ga mutanen gidan shi tun daga matansa har ƴaƴansa har ainihin wato danginsa baki daya wa sahbihi da kuma sahabbansa ajma'ina baki daya sai suka ce amma ba'ad baya ga haka fa min sifatil bari subhanahu wa ta'ala yana daga cikin sifofin Allah mabuwayi da ɗaukaka sifatul mahabba Allah na da sifar ƙauna ko kuma ka ce so irin wanda ake cewa soyayya ko to yana daga cikin sifofin Allah Allah kan yana da sifa na so to za mu zo mu ji menene Allah ke so kuma su wane ne Allah ke kauna an gane wannan da ko kaga ai babu babu soyayya wanda ya kai girman soyayyar da zai kasance alaka tsakanin bawa da mahalicci fa huwa subhanahu yuhibbu ibadahu almu'minin kaga Allah madaukakin sarki yana kaunan bayinsa masu imani hubban wani irin kauna ya liku bi jalalihi wa azamatihi wanda ya cancanci matsayin Allah da kuma girmansa wa ibaduhu kazalika haka su ma bayin Allah suna da wannan sifa ta kauna shine irin kauna da muke nuna wa juna kaga iyaye na son ƴaƴansu ƴaƴa na son iyaye abokanai suna son junansu a saurayi yana son budurwa miji na son matan shi duk waɗannan sifa ce ta ƙauna ko sai malam ya ce yuhibbunahu akthara min mahabbatihim li amwalihim wa auladihim to irin ƙauna da Allah yake yi wa bawa ya fi girma fiye da irin yadda bayi suke ƙaunan junansu irin yadda suke ƙaunan dukiyarsu da 'ya'yansu da kuma ainihin wato a abubuwan da suka mallaka bal wa min anfusihim kai kaunan da Allah ke yi mana mu bayi ya fi kaunan da muke yi wa kanmu da kanmu ka san bahaushe na da karin magana sai ce so so ne ko amma ne ma san kai ya fi to duk yadda kake son kanka Allah ya fi ka kaunanka fiye da kanka da kanka jama'a mun gane wannan ke ko qala ta'ala ku ji abinda Allah madaukakin sarki yake Allah ya fa sawfa ya'ti Allahu bi ya yanko gaban aya ne cikin suratul ma'ida da sannu Allah zai zo da wasu bayi yuhibbuhum wa yuhibbunahu wanda suna Allah na kaunan su su ma suna kaunan Allah farkon aya shine man yartadda minkum an dinihi duk wanda yake zai bar addini ba zai yadda Allah ke so ba wallahi ba damuwa bane shi ya cuci kanshi da haka da ake cewa ka yi sallah yi azumi ka kai zakka yi sadaka ka sadar da zumunci ka kyautata wa iyaye ba wannan umarnin ana yi saboda an yi wato bawa ya bauta wa Allah ba to wani zai ce ni ba zan yi ba wallahi shine ta Allah yake kada ka yi din zaka wayi gari ka gane kanka ka cuta da haka manyar yartadda kuma an dini duk wanda ya kauda kai daga addinin da Allah ya yake bauta mushi da shi sai Allah yake saufa ya ya'ti Allah bi qaumin da sannu Allah zai karar da waɗannan da ba za su bauta wa Allah ba sai ya zo da sababbin halitta Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu su waɗannan mutanen suna kaunan Allah Allah na kaunan su an gane wannan da ke ko to kaga anan abinda ayin ke nuna mana ashe bayi suna da sifar kauna ko to shi ma Allah yana da sifar kauna to irin kaunan da bayi suke yi ba irin na Allah ba an gane wannan da ke ko saboda Allah laisa ka shai, shay duk da cewa sunayen sun yi daya amma akwai bambanci a tsakankani jama'a muna fahimta sai ce fal mahabbatu mutabadila bainar rabbi subhanahu wa baina ibadi da haka wannan kauna da muke son mai magana a kai wata sifa ce da take kai komo tsakanin ubangijin bayi da kuma su bayi wanda Allah ya halicce su wa qala ta'ala a wani wajen Allah yake cewa wa minan nas daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andada akwai waɗanda suka yi koma bayan Allah a matsayin abun bauta an fahimta ko sun mai da su kishiyoyi ga Allah Allah ya kyauta Allah ya ce yuhibbunahum sai suke kaunan waɗannan kishiyoyin da suka yi wa Allah ka hubbillahi irin kauna da ake yi wa Allah shi yasa kaga waɗanda suke bauta wa wasan Allah su ma suna ƙaunan abebanin bautan su ko ka je ka ga masu bautan gumaka suna ƙaunan gumakan su masu bautan rana suna nuna ƙauna da so ga rana kai akwai masu bautan dabbobi ma masu bautan mesa ko masu bautan shanu kuma suna nuna wa waɗannan dabbobin ƙauna. to sai Allah ya ce ƙauna da suke yi wa abubuwan nan da suka maida kishiyoyin Allah wato kaunan nasu irin wanda ake yi wa Allah ne Allah ya kyauta da Allah yake wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani mu kenan insha Allah Allah yake ashaddu hubban lillah su suka fi tsananin nuna kauna ga Allah wannan aya na cikin suratul baqara ita ma ko da haka malam yake wal muhabbatu a manzilatun azima kun ga wannan tattaunawa da muke son mu yi akan soyayya to wani tattaunawa ne da yake da matsayi mai girma tanafusun fiha tanafasu wanda waɗanda suka san muhimmancin wannan tattaunawan to rige-rige suke yi wajen nuna kauna kamar da Allah ke ce wa zalika ko wa zalika falyatana fatil mutanafisun wa amila lahal amilun sannan masu son aiki suna aiki tukuru domin su samu irin wannan kaunan wa bazala lahal babilun sannan masu nuna kokari suna yin kokari domin su samu wannan kauna wa shammara lahal mushmirun aw al mushammirun haka waɗanda suke nada damara domin su samu wannan kauna suna nadawa babu kakkautawa wa tafani aw wa tafana fil wusuli ilaiha as-sabiqun da haka zaka ga bayin Allah suna rige-rige wajen su zama suna kan gaba wajen nuna ƙauna ga Allah maɗaukacin sarki fahiya kutul Ulu, da haka wannan ƙaunan to abincin zuciya ne duk wanda ya san abin da ake cewa ƙauna ya san lallai ƙauna wata aba ce da Allah ke sawa a cikin zuciya sai sa zaka ga a cikin abubuwan da Allah ya halitta tana da wasu irin nau'in abu da kake so akwai wani irin nau'in a kalan da kake so na sutura ba haka bane akwai irin nau'in abinci da kake son ka ci akwai irin nau'in mutane da kake kauna kayi alaka da su akwai irin nau'in namiji da mace ke kauna ta kasance tare da shi a matsayin miji akwai irin nau'in mace da namiji ke kauna ya kasance tare da ita a matsayin mata haka ne ba haka bane to a ina ne wannan soyayya yake a zuciya ana fahimta ko da haka sai malam yake cewa wa jiza'ul arwah wannan soyayya abinci ne na ruhi wato na ruhi) nan adam wa qurratul uyuni sannan kuma abu ne da yake sanyaya ido wa hiya alhayatu allati man harramaha fa huwa min jumlatil kun ga soyayya da ƙauna? duk wanda ya ce shi wai ƙarya ne baya son komai ko to gawa ne shi ba ba barayayye bane shi ina fata an gane ba zai taɓa yiwuwa a ce mutum yana rayuwa kai ba mutum ba hatta dabbobi suna da irin abubuwan da suke so haka ne ko ba ka bane sai ka idan kina kiwo a gida kika zo kika aje yashi a gaban dabbobin zaka ga ba za su ci ba amma ana aje mushi ciyayi ba sai su kama ci saboda suna son wannan to babu wani abu da bai da irin nau'in abin da yake kauna ma damar wannan abin yana da rayuwa ina fata an gane nur alladhi man faqadahu fi bihari zulumat kuma wannan soyayya da zamu tattauna akai haske ne duk wanda ya rasa shi to yana rayuwa cikin duhu Allah ya kyauta wa hiya shifa alladhi man adimahu hallat bi qalbihi jami'il asqan wal afat kun ga wannan soyayya? to wani irin nau'in magani ne da waraka wanda duk wanda ya rasa shi zai kamu da irin cututtuka mabambanta da ake kamuwa da shi wannan bayani idan mutum ya taɓa samun kanshi a halin wato matsanancin ƙauna na wani abu zai gane abin da ake faɗi ina fata an gane da haka wanda ya rasa abin da yake so ko yake ƙauna za ka ga ya kamu da cutar zuci yana cikin damuwa yana cikin tashin hankali saboda ya rasa abin nan da yake ƙauna wahiyar lazza allati Mallam, lam yuzaffar biha fa aishuhu kulluhu humumun kun ga wannan soyayya to wani irin zaki ne ɗanɗano ne mai zaki wanda duk babu shi a rayuwar shi to zai wanzu yana cikin cututtuka da damuwa da tashin hankali wanda babu wanda zai san maganin shi Allah ya kiyaye to bayan da malami ya gama gabatarwa kaga yanzu yayi mana shimfiɗa ya nuna mana me yake son ya tattauna mana ko darasi ne da yake da alaka da kauna da soyayya kuma kauna da soyayya mafi girma shi za a koya mana so ba wai irin kauna da soyayya da yan mata da samari suke nuna wannan duk zai kana yi ka ne amma wannan na gaskiya da gaskiya wanda duk wanda ya shige shi to ba zai taba fita a cikin shi ba har abada ka ko ga irin kauna yan mata da samari wani kafin ma a yi za a yi fada da juna ba haka bane wani yana cewa in ba ta ba zai shiga wuta ita ma ta ce in ba shi ba rijiya amma ana yin auren bayan lokaci kaɗan sai kuma a rabu a ce kaga ƙauna ne wannan na jaka na yi ka ko to wannan wanda mu za mu karatu a kai ƙauna ne na gaskiya da gaskiya da haka kowa sai kasa kunni da kyau kenan ko Allah ya ya da mu gaba na gaba sai mala yace hukmun mahabbatullahi ta'ala menene hukuncin bawa ya kaunaci Allah ya so Allah kyau wato mai tsanani ne hukuncin haka malam ya ce ko malaman da suka rubuta a risalar suka ce inna mahabbatal Abdi li rabbihi faridatun shar'iyya ala kulli ahad matsayin kauna da bawa zai yi wa ubangiji to wannan farilla ce da haka kaunan da bawa zai yi wa Allah ba na ganin dama bane kamar yadda muka ce ba irin kaunan da bayi ke nunawa a tsakaninsu da juna bane ba irin ƙaunar da bawa ke nuna wa abinci ne, ka san jiyar da kake son abinci da zarar kuma ka ci ka koshi me yake faruwa da sauran suka biya fita a ranka haka ne ko sannan jiyar da kake ƙaunan ka samu ruwa mai sanyi saboda ruwa da kake bi da an baka jarka guda kana shan iya shanka sai ka ajiye sauran to ba irin wannan ƙaunar ake magana ba ƙaunar da ake magana a nan ƙauna ce wadda dole ne a matsayinka na bawan Allah ka ƙaunaci Allah sun ji matsayin wannan ƙaunan kenan da haka la ya takhallafu anha illa muslimul kalbi? an Bafir basir ba wanda zai cire kanshi daga cikin irin wannan ƙaunar da soyayya sai wanda yake da zuciya baki irin mara haske a cikin shi sannan wanda ya riga ya makance baya ganin gaskiya Allah ya kyauta Allah madaukakin sarki da yazo zai sifanta irin wannan matsayin kaunan a cikin alkur'ani ku ji abin da Allah yake Allah yake kul kace da bayina ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa matakinu ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي أمر الله حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله يتوب kace wa mutane a cikin wannan ayar sai Allah ya tattaro dukkanin dangin abin da dan adam yake ƙauna. Allah ya ce ka musu in kana uku, idan iyayenku mahaifinku da mahaifiyanku ba suna daga cikin abin da mutum ke kauna ba ya Allah ya ce wa uku da 'ya'yanku, mutum ba yana kaunar ƴaƴan shi ba wa ikhwanukum da ƴan uwanku yayi da kanni mutum ba yana kaunar ƴan uwansa ba wa azwajukum da matekunku wato mata da mutum ya aura ba mutum yana kaunar matan shi ko matan shi ba Allah ya ce wa ashiratukum da kuma danginku dangin iya da na baba duk mutum ba yana kaunar ba sai Allah ya ce wa amwalun iktaraftumuha da kuma dukiya da kuke tarawa dan adam ba yana kaunan dukiya ba shine fa jama'a fa au'a sai sa zaku yana ta tarawa yana ta koyewa saboda kauna da yake wa dukiya wato ibunal almala hubban jamma Allah yake kuna nuna kauna ga dukiya kudi wato kauna na san ya ta taruwa ba wanda yake son kudin shi ya rubuta to duk waɗannan abubuwa ne da ɗan adam yake kauna ko Allah yake wa tijaratun takshawna kasadaha kuma kuna kaunan kasuwanci wanda kuke tsoron kada ku yi asara in mutum na kasuwanci ba yana kaunan kada ya asara ba kullum so yake ta samun riba Allah yake wa masakinu tardawnaha da kuma gidaje dan adam ba yana kaunan gida ba za ga mutum yana ta gyaran gidan shi in Allah ya mai arziki ya gina sabon gida ba haka bane sai Allah ya ce waɗannan abubuwan idan baki ɗaya aka tattara su a gefe guda da iyaye da 'ya'ya da 'yan uwa da mata da dangi da ainihin wato dukiya akwatuna da su saniru da aka tara a gida ko da talabijin da firij da rediyo duka da handset duk ba su ne ake so ba da kaya da leshi da wagan bari duka Allah ya ce wa tijara da kasuwanci da kasadaha wanda kuke tsoron kasuwanci a yayin wato lalace wa masakinu tardaunaha da kuma gidajen ku da kuke zama da abeban hawan ku motoci mashina keke dawakai ga tunan Allah yake idan waɗannan abubuwan suka rufe muku ido su kawai kuke nuna wa ƙauna a habba ilaikum min Allah wa rasuluhu kun fi su fiye da Allah kun fi son su fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jihadin fi sabilihi kun fi son waɗannan dukiya fiye da ku dage ku zage wajen ɗaukaka addinin Allah sai Allah ya ce fatarabbasu mu zuba ni da ku magana ya kai ƙarshe kenan ko wato Allah ya ce wa bawa mu je zuwa da ni da kai ma ga wanda zai yi asara kai ya kamata a gaya maka asararre a ciki ai bai kamata a gaya maka ba da haka wallahi jama'a babu shakka ba laifi mutum ya kaunaci waɗannan abubuwan da aka ambata amma kada kaunansu su sa kai asaran kaunan Allah da manzon Allah shi yasa kaga Allah ya gaya mana matsayin wato ire-iren waɗannan abubuwan cewa a duniyan nan ne kadai za su iya tsina mana wata tsiya amma wallahi bayan ka rabu da duniyan nan ko duk waɗannan abubuwan da aka lissafa ba wanda zai tsina maka wata tsiya za gane haka daga daren farko da zaka yi a cikin kabari akwai wanda saboda kaunan yaya da dangi da iyaye da mata da wane ne da wane ne ranan da ya mutu ana ɗaukar ɗaya daga cikin waɗannan a saka sa kabari tare kun taɓa jin labarin matar da ta shiga kabari tare da mijinta kun taɓa jin labarin miji da ya ce ni ku bar ni a nan ina tare da mata na? ba zan kyale ta ba wallahi ƙarya ne kana mutuwa to ƙaryan so da ƙauna ya ƙare ke to akan wannan za ka yi asarar ƙaunar Allah akan waɗannan za ka yi asaran ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi da haka jama'a mu gane cewa san Allah da manzan Allah su ne sama da komai duk abin da zai ja maka kai asaran san Allah da manzan Allah wallahi ka rabu da wannan abun zai da amfani a wajenka gaba ɗaya kowaye ba? ku kiyaye kowane ne jama'a ana fahimta ko shi ka ga sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa radiyallahu anhu suka zama wato zaɓaɓɓun halitta a wajen Allah domin su sun nuna da gaske sun fi son Allah da manzan Allah a akan kowa shi yasa waɗanda suka musulunta a cikin su iyayensu suka ƙi musulunta kuma iyayen suka zo za su yaƙi manzan Allah suna neman su hallaka manzan Allah su ƴaƴan nema suke kashe iyayen saboda ne saboda yanzu san Allah da manzan Allah yana gaba da san su iyayen su kuma sun kafircewa Allah da haka ba su cancanci wato ‘ya'yansu su kaunace su ba to amma wani ba saboda duniya wannan wani ɗan abu da bai taka kara ya karya ba sai ya asarar imani sai ya asarar lahiran shi sai ya je siyar da imanin shi saboda ya samu abin duniya mutum nawa ne yau saboda abin duniya yake siyar da imani ta hanyar zuwa wajen boka ko ɗan sihiri ko ɗan tsubbu ko wane ne wai saboda kaɗai yana son ya samu abin duniya irin yadda wance ka samu tana son ta samu miji irin na wance tana son wance da ke tare da mijinta su rabu akan abin duniya sai mutum ya je ya siyar da imani ula'ikan ladina sharawud alhayata duniya bil akhira Allah ya ce fama rabi hatti jaratu wallahi duk wanda ya irin wannan ciniki da imaninsa ya yi ciniki mara riba Allah ka tsare mu daga yin hasara to kun ji Allah yake fatarabbasu ku zira ido ku sa musu ido ku ga yadda za su kare hatta ya ati Allah bi amrihi har sai Allah ya zo da al'amarinsa wallahu la yahdi qaumal fasiqin Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai Allah ka raba mu da fasikanci fatawa'adahum Allah to wannan aya na cikin suratul tauba malam yace sai Allah ya yi wa irin waɗannan mutane masu ƙaunan abeban duniya fiye da na lahira sai Allah ya musu alkawari ala tafdili mahabbatihim li ghairi llahi ala mahabbatihi wa muhammadin wa mahabbati rasulihi saboda sun fifita wani Allah sun fifita wani manzon Allah sama da ƙaunan Allah da manzon Allah sai Allah ya musu narkan alƙawari. wal wa'idu la yaqau illa ala fardin to Allah baya yi wa bawa narkan alkawari sai in ya saki abin da yake farilla jama'a ana fahimta ko fardun lazimun wa hatmun wajibun da haka wannan farali farilla ce wadda babu an yi wato kokonto sannan wajibi ne wanda babu wanda zai iya kankare wannan wajabcin jama'a ana fahimta ko malam ya ƙara kawo wani hadisi wanda sahabi ana dan Malik ya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadisin na cikin bukhari da muslim sun fitar da shi ana ce ce anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kala yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la yu'minu ahadukum ɗayanku ba zai taɓa zamowa mai imani ba malamai suka ce abinda ake nufi da anan ai cikakken imani to mutum ba zai zan yana da imani imani cikakke ba hatta akuna ahabba ilayhi har sai ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na fi soyuwa izuwa gare shi min walidihi fiye da iyayen shi wa waladihi fiye da 'ya'yan shi wannan fi ajma'in fiye da mutanen duniya baki daya da ka irin kaunan da kake yi wa manzan Allah sai ya tsara na iyayenka kaunan da za ka yi wa manzan Allah sai ya tsara na yin wato ƴaƴanka kaunan da za ka yi wa manzan Allah sai ya tsara na duniya gaba jama'a muna fahimta ko duk wannan fa ana kai mu zuwa ga inda ake son mu tike ne wato ka gane matsayin kaunan Allah da manzan Allah a wajenka idan ka gane matsayin in mun je can gaba sai kowa ya fara auna kanshi shin da gaske ina kaunan Allah da gaske ko ina kaunan manzan Allah domin idan an ce maka ƙaunan Manzan Allah a zuciyanka fi girma fiye da ƙaunan iyayenka wannan dalili ne akan idan iyayenka suka ce ka saba wa Manzan Allah to a nan ba za ka saba wa Manzan Allah ba saboda ne saboda shi Manzan Allah ya fi iyayenka daraja da haka yau iyayenka suka ce kada kai abin da yake sunnan Manzan Allah ba wai cewa aka yi musu rashin kunya ba ba cewa aka yi musu tofin alaji ne ba a cikin girmamawa da hikima za ka ainihin wato nuna cewa ba zai yi ka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaɗai don su suna so ba zama ana fahimta ko idan iyayenka za su sa ka saba wa Allah a nan ma cikin girmamawa suna nan a matsayin iyayenka amma yanzu sun takala wato matakin da ya fi ƙarfinsu ba bawa daya saba wa Allah saboda ya faranta wa iyayen shi duk wanda ya haka kuwa to ya fi son iyayen shi fiye da Allah ke shine Manzan Allah yake cewa la fa'ata li makhluqin ma'siyati al khaliq kada kai wa wani makhluqin da'a in dai wai saboda ka saba wa Allah ne ba ku ga yadda Allah ya buga mana misali da annabawa ba kowa ya san tarihin annabi Ibrahim ne ko ba ku san tarihin shi ba iyayen annabi Ibrahim ne suke bautawa gunki suke bautawa kuma sun nema annabi Ibrahim ya bautawa gumakan ko ba su nema ba yayi musu da'a saboda ne saboda ya fi son Allah fiye da iyaye da haka yanzu ba zai saba wa Allah ba saboda su iyaye jama'a ana fahimta ko don haka Allah ya kyauta Allah ya tsare mu da a ce yanzu mutum zai samu wasu iyaye waɗanda mashaya giya ne sai su gayyato shi cewa ya zo inda suke shan giya shi ma ya zo ya sha to a ba zai wa iyayen shi da'a ba saboda iyayen yanzu sun wuce iyakansu sun shiga iyakan Allah to kuma Allah ba wanda ya isa shiga iya kai jama'a muna fahimta ko wannan fa shine ma'aunin da mutum zai gane yaya kaunan shi da Allah a zuciyar shi yake dan haka a karkashin wannan kuma a matsayin ku na iyaye idan da Allah zai jarabce ku da wani da wanda dan zai rinka ingiza ku zuwa ga sabawa Allah da manzon Allah to sai ku ce wa dan uban kuturu yayi kada bare na makawo ko kuma yanda jama'a ku ce mushi ƙaryanka yaro mu muka haife ka baka isa saboda wai muna kaunanka ka sa mu saba wa Allah ko mu saba wa manzan Allah ba kun sa akwai ayin da suke ta yi saba wa Allah da manzan Allah ko ba ku sani ba to duk za mu zo kan wannan gaban insha Allah da haka kowa ya dawo sai yi mishi Allah shi ne mahalicinka da haka shi yake da haƙƙin farko na kai mishi biyayya amma duk wani halitta to sai dai kai mu'amala da shi gwargwadon iyakan matsayin shi da zaran ya wuce iyakan shi to kai sai ka janye mishi jama'a ana fahimta shi yasa kuka ga kawunan manzon Allah irin sa Abu Lahab irin sa Abu Talib ba yadda manzon Allah bai nuna musu kauna na ƴan uwantaka ba amma da suka nemi su hana manzon Allah ibadar da Allah ya aiko shekarar da mutane annabi ya biye musu bai biye musu ba shi yasa yayi barambaran da su to gara kai barambaran da wanda baya san Allah tun a nan duniya kafin a je ranar lahira kin san an je ranar lahira ba iyayen naka da aka ce ka kaunaci Allah fiye da su in suka ganka gudu a su ba haka bane yau mai firul mar'u wa ummihi wa sahibatihi ya Allah ya ce li kulli mri'in minhum yau mai sha'ani wallahi ranar ba wanda zai zo ya taimake ka ba za a zo a ce a ah, na ka san ina son ka a duniya zo in baka lada ina a ba su yi wallahi ki kyale ka jama'an an gane wannan da kyau ko haka kuma iyaye ɗan nan naku da kuke ta rungumai shi kuna ta ji da shi kuna ta mai ɗan lele ɗan gata ɗan waye wallahi rami in kuka gan gudun ku zai yi wallahi kuna cewa wane ɗan ni ne fa <laughs> ya ce ina bari sai na shiga aljanna tukuna mama wannan shine dan da ke kuma kika saba wa Allah a duniya saboda shi to balantana ma tun a nan duniya ake samun ƴaƴa suke butulce wa iyaye ba kan waɗannan za ka sa ka ɓata lahiranka da ka jama'a ƙaunan Allah da manzan Allah su ne fa muna fahimta ko robalantana kuma a zo tsakanin ma'aurata saboda mijinki wai ke za ki saba wa Allah saboda matanka wai ke za ka saba wa Allah ai ba ka son sai fushi da kai amma kana son Allah ya fushi da kai ai fushin Allah babu bayan da zai iya jure mishi ko amma fushin ɗan adam mai sauƙi ne za a iya fahimtar juna nan da an jima kaɗan da an ja juna an ba juna haƙuri an an ba da tukwiki dubu biyar sai ga an fara murmushi ba haka fari to a kan wannan ne za ka fata tsakaninka da Allah to jama'a mu shiga taitayi mu ƙaunan Allah da manzan Allah ba wasa ba wannan kuma zai kawo mu fahimci hikimar da ta sa kuka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so a sayyida Aisha Allah ya kara musu yadda suka ce ba sa ganin fushin manzan Allah sai an taba hakkin Allah amma in dan shi aka yi wa laifi ko manzan Allah murmushi zai yi sai ya kara gaba manzan Allah baya fushi sam wai dan shi an fata mishi amma da an taka hakkin Allah to nan take za a ga fuskar manzan Allah ya sauya idanun shi su jazir saboda ne saboda an wuce iyaka manzan Allah kuma ba zai kyale ba to haka ya kamata kai ma ka zama jama'a muna fahimta ko da haka za mu zo mu ji menene abubuwan da idan mutum ya shige shi ya shiga hakkin Allah wanda anan ana son kai fushi ƴaƴanka su gane kai fushi iyalanka su gane kai fushi saboda sun ketar iyakar da take nan Allah ka sa mu dace da haka manzon Allah kun ji matsayin kaunan shi kenan sai an ƙaunaci manzon Allah fiye da duk duniya to bari ku ji abin da ya faru wata rana Umar dan Khattab Allah ya kara mishi yadda sai zo ce da manzan Allah ya rasulallah, ya manzan Allah wallahi na rantse da Allah la'anta a habba ilayya min kulli shay'in illa min nafsi wannan karatu da kai kace mutum ya fi son ya fi son ka fiye da iyayen shi da ƴaƴan shi da duk duniya wallahi na na gane karatun da haka na fi son ka fiye da komai a duniyan nan ba iya ina ba ba ƴaƴana ba ba abokaina kowa ba amma ban da kaina kaga yayi karatun bahaushe a nan ko wai so so ne amma san kai ya ji sai umar ya ce amma ban da kaina da ya faɗi wannan barku ku abin da manzo Allah ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ya ce la ya umar kai umar kana cikin hayyacinka kuwa kana nufin ka fi kaunan kanka fiye da ni manzo Allah to har yanzu imanin ka bai cika ba har yanzu ba imani yanzu Allah yake hatta akuna habba ilaika min nafsik wallahi ko ma ka sake tunani har sai ka ji cewa ka fi kaunan manzon Allah fiye da kanka sannan imanin ka zai fita Umar ashe bai gane bane sai ya koma yayi nazari da ya gane sai gane sai yayi tubara wato shi manzon Allah ba a gabatar da komai ne a gaban shi shine gaban kowa jama'a ana ganewa ko da haka Umar na jin haka sai ya koma sai ya dawo ya ce wallahi ya manzan Allah na tuba na rantse da Allah la'anta a habba ilayya min nafsi tabbas haka abin yake na fi kaunanka fiye da ran da ke cikin jikina wallahi ya manzan Allah yana faɗin haka faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah yake mishi al'ana ya umar yanzu imanin ka ya cika a ƙarƙashin wannan duk yadda kake jin cewa kana da san jiki kana da san kanka inda wani abu zai zo da zai cutar da manzan Allah ko to ka sallama kanka wannan abin ya cutar da kai fiye da ya taba Allah abin da sahabbai suka rinka yi kenan wani sahabi aka bani labari kogo ne maciji ke cikin kogon sai macijin ya leko kai zai sari manzan Allah kawai sai ya je kara hannun shi a wajen macijin ya ta tsarin hannun manzo Allah ya shi yana ta zumi lafiya sai ba komai ya manzo bai ma san manzo Allah ya san me matsala kai sai da aka yi manzo Allah wahayi aka ce ga abin da yi nan manzo Allah ya yi mishi addu'a ya sa mishi albarka kuma ya mishi albishir da aljanna to mu yanzu za mu iya haka sai yasa na gaya muku Allah ya mai da sabai zaɓaɓɓu wallahi jama'a an gane wannan da kyau ko mutum ne zai ji mahaifin shi yana cin mutuncin manzan Allah sai ya mai shi gargaɗe ta ah, a wannan fa ba yana ƙara buɗe baki ya zagi manzo Allah kawai sai miƙe gaura mishi ma mahaifin shi kai sai ji ma bai ma isa ba wallahi sai ya ja kafan shi har gaban manzon Allah annabi yake lafiya wani mahaifinka kuma ce wallahi ya faɗi wani mummunan kalma ne akan ka annabi yake haka haka yake haka haka yi kai kowa ya sa ka yace ai kalman ma da ya faɗi da zai maimaita yanzu to da na murkushe shi annabi ya ce to kyale shi ni da ya zaga yanzu na yafe mishi sannan yake Allah ya soka sai ya kyale shi to haka ba suka kaunaci manzon Allah sai yasa ashe da Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su su ma sai da suka yarda da Allah jama'a ana fahimta ko to wannan shine matsayin kaunan Allah da manzon Allah a wajen bawan Allah to kun ji abin da ya kaya tsakanin Umar da manzon Allah wa qala al-hafiz ibn rajab bar ku ji abin da wani babban malamin musulunci alhafiz ibn rajab alhambali yake fadi malamin da ya sharhin littafin arba'un hadith yace wa ma'lumun sanannan abace a muhabbatu rasul anna muhabbata rasulillah ar-rasul sallallahu alaihi wasallama inma hiya tabi'a li muhabbatillah jalla wa ala kauna da ake yi wa manzon Allah to ana son ka gane cewa fa kasa yake kuma da kaunan da ake wa Allah kaunan Allah shine a sama sannan sai na manzan Allah to sannan sai na iyayenka ko mun gane wannan da kyau ko to yanzu ana son a nuna maka wai yaya ya kamata ka kaunaci Allah ne shine ake maka duk wannan shimfiɗan dan ka gane ashe al'amari ne mai girma jama'a an gane da haka sai yace fa innar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innama yuhibbu muwafiqatan li mahabbati lahu saboda shi kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana kaunan shi ne saboda dacewan shi ya zo ɗaya da ƙaunan da Allah maɗaukakin sarki yake wa manzonsa wali amrin lahi bi muhabbatihi kuma Allah ne da kanshi yace a kaunaci manzon Allah wa ta'atihi kuma yace a mishi da'a wa tiba'ihi kuma a bi shi fa idza kana la yahsulu al-iman illa bi taqdim muhabbati ar-rasul ala al-anfus wal awlad wal aba wal khalq kullihim fa mazzanu bi muhabbati Allah azza wa jalla to idan an ce wa mutum ba shi da imani har sai ya so manzan Allah fiye da komai da kowa sai me kuke nufi da kuma kaunan Allah kaga babu aula shi ya fi girman sha'ani kenan in shi kanshi manzan Allah da yake kasa da Allah an ce ka fi son shi fiye da kowa to yaya kuma ya kamata ka nuna ƙauna ga Allah cikin sarki kuma an gane ko sai ya kawo wasu baitukan wake wanda ke ƙara fitar da ma'anan ƙaunan nan ga Allah sai ce تنقضي الدنيا وتفنى والفتى فيها معنى ليست الدنيا نعيم لا ولا عيش مهنى يا غن يا غنيا بالدنانير محب الله أغنى yace tanqadi dunya wa duniya na wallahi a bakin komai take ba duniya mai karewa ce sannan abin ke ciki ma masu karewa ne da haka za a wayi gari wata rana babu duniya haka ne ko ba haka ba ba sai duk abin da za ka kaunace shi a duniya ko domin duniya ka gane shi ma ba da dawama zai yi ba mun gane wannan da kyau ko wal fata fiha mu'anna yace amma ga matashi a cikin rayuwar duniyar nan yana da gurace gurace da abubuwa da yawa da yake so yanzu in ka ce wa mutum ya lissafa abin da yake so kowa zai ta ce ina son kaza ina son kaza ina son kaza da kaza da kaza da kazan nan dawwamammu ne masu karewa ne an gane wannan da kyau ko da aka sai ce laisa fi na aini wallahi babu wani ni'ima wanda ya kamata mutum ya shantake ya jingina a kan shi kamar ba zai kare ba la wala aishin muhanna kai hatta rayuwar da ake yi a duniya shi ma ba rayuwa ne wanda kullum cikin jin daɗi ake yin shi wata rana za ka shiga cikin wani mawuyacin yanayi cikin matsanancin hali wanda za ka yi ta takaici ina ma da baka zo duniyan ba to wannan fa shine rayuwar duniya sai ce ya gani ya bidanani ya kai da kake jin cewa kai mawadaci ne saboda kana da kuɗi kana da naira kana da dala kana da dinari kana da riyal kana da kaza da kaza sai yake muhibbullahi agna ka sani cewa mai kaunan Allah wallahi shi yafi kowa wadata a rayuwar nan in har kana kaunan Allah to kai ne kafi kowa wadata a karkashin wannan za ka fi kowa bautan Allah ke za ka fi kulawa da haƙƙin Allah domin gwargwado yadda kake son Allah gwargwado yadda kake kula da bauta da kake yi wa Allah jama'a an fahimta ko to bayan wannan gaba sai ma na ya kawo wata gaba har ila yau wanda wala Allah akan wannan gaba za mu saurara a yau sai kuma darasi na gaba ya ce muhabbatullahi min alamatin iman kauna da mutum zai rinka nuna wa Allah ko to alama yana da imani kenan وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقريبا محبة الله ورسوله على محبة غيرهما من خصال الإيمان من زن الله ده كنسا صلى الله عليه وسلم يا سن يقونا الله akan cewa alama ce daga cikin alamomi da ke nuna mutum na da imani kuma daraja mafi kololuwa kenan na imani wa min alamati wujudi halawatil imani fil qalb kuma yana daga cikin abin da yake gwada alaman mutum na da imani a zuciyarsa fa'an anasin mana yace hadisi ya zo daga anas Rabi radiyallahu anhu Allah ya kara mushi yadda ani nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace qala salatun man kunna fihi wajada bihim halawatal iman wasu dabi'u guda uku duk wanda yake da waɗannan halaye to ya ɗanɗani zakin imani na farko an yakuna Allah wa rasuluhu ilaihi, ilayhi mimma siwahuma ya kasance da Allah da manzansa su kafi kauna a duniyan nan fiye da duk abin da ya wannance su to alaman mutum ya ɗanɗana zakin imani kenan wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan duk wanda zaka kaunace shi cikin halittu bayan Allah kada ka so shi dan komai sai dan Allah kada ka san shi dan dukiyan shi kada ka san shi dan kyan shi kada ka so shi dan iya maganar shi kada ka so shi dan kaza da kaza a'a ya zama domin Allah kake son shi abu na uku wa an yakrahu wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an id an Allah min mutum ya kyamaci ya koma zuwa ga ayyukan kafirci bayan da Allah ya tsiratar da shi ya zama musulmi mai bautan Allah kama yakrahu an yulqa fil nar kamar yadda mutum baya kyaman a jefa shi a wuta haka ka rinka kyaman kada ka koma zuwa ga kafirci Allah ka tsare mu da kafirci muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi sai ma yake wa fi hada ma'ana qawluhu ta'ala wannan ma'anar hadisin nan zai bayyana a cikin fadin Allah madaukakin sarki cikin suratu al-mumtahina inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat famtahinuhunna الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار Allah yake ya kuwa da nuka ba da imani da gaskiya idan aka samu wata wato baiwa Allah ta zo gare ku wacce ta yi hijira daga cikin mutanen ta kafirai wanda ba su imani da Allah ba Allah yake famtahinu hunna ku gwada musuluncin ku tabbatar in kun tabbatar cewa musulma ce ta yi imani da gaskiya sai Allah ya ce to ku ba ta masauki ku ainihin wato karɓe ta ku ainihin ba ta abubuwan da zai kwantar mata da hankali ta samu nasuwa Allahu a'lamu bi imanihinna Allah shi yafi kowa sanin hakikanin imanin su fa in alim fa in alimtumuhunna mu'minatin da haka in kun tabbatar da cewa mu'mina ce fala tanji'uhunna ila al-kuffar kada ku kore ta ta koma cikin kakirai ɗan uwanta sai su yi mata wulakanci ina fata an gane wannan ayan kuga yana nuna cewa lallai duk inda ka samu mutum mai imani to ka nuna mishi kauna irin yadda kake nuna wa ɗan uwanka sai sa maza Allah yake al-mu'min a al-muslimu muslim musulmi dan uwan musulmi ne fa amara Allah azza wa jalla bi imtihanihinna liya'lama imanihinna aw liyu'lama imanihinna sai Allah madaukakin sarki ya yi umarni cewa a yi musu gwaji a tambaye a yi musu jarrabawa domin a tabbatar da imaninsu fakanan nabi sallallahu alaihi wa sallama ya hulunna annahunna illa hubban lillah da haka manzon Allah in ya samu irin waɗannan matar sai ya nemi su yi rantsuwa da Allah cewa sun taho ne dan Allah da manzansa ba wai sun taho ne domin samun duniya ba lam yakhrujna ragbatan fi ghairi zali. ba kwaɗayin wani abu ne koma bayan Allah da manzansa ya kawo su ba fa yakunu zalika ilman bi hinna, haka zai sa a samu ilimi game da imanin jama'a kun ji waɗannan su ne gaɓoɓin da ainihin wato malaman suka fara kawowa a cikin wannan risala wanda kamar yadda muka ce a matsayin shimfiɗa ne waɗannan bayanai su nuna mana muhimmancin abin da za mu yi darasi a kai da izinin Allah Allah maɗaukacin sarki muke roƙo da sanya mu daga cikin bayi waɗanda suke kaunansa suke kaunan manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kauna na gaskiya Allah ubangiji kuma ya sa mu dace duniya da lahira yan uwa masu albarka a nan za mu saurara insha Allah saboda yanayin lokacin namu sai Allah ya kai mu wato muhabara ta gaba kenan a mako mai zuwa za mu zo mu kokarin a tattara mana bayanan karkarewa na wannan gaba insha Allah sai kuma mu shiga unwani ko maudu'i na biyu Allah ya sa mu dace na'am to muna wa kowa fatan alkhairi da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah da Allah sai a saurara bayan an tashi akwai wasu jawabai insha Allah Thank you.